Idan za a iya tunawa dai a 'yan kwanakin nan wasu muhimman 'yan Najeriya suka yi kira da a jinkirta gudanar da zaɓen shekara ta dubu biyu da goma sha biyar, saboda ƙalubale da matsalolin tsaro da kasar ke fuskanta tare da ba da shawarar kafa gwamnatin riƙon ƙwarya. to sai dai kakakin majalisar wakilai ta tarayya Aminu Waziri Tambuwal sa'ad da yake kaddamar da yakin neman sa a zaman gwamnan jihar Sokoto ya yi kakkausan suka a kan lamarin wanda ya ce ya saba wa kundin tsarin mulkin Najeriya. I tell that there uh, is no such a provision or arrangement in our constitution. The only option you have is to conduct a free, fair, credible election. ya ce ina son in shaida muku cewa ba wani abu makamancin gwamnatin wucin gari a tanadi tanadin tsarin mulki zaɓin da kawai ake da shi shine shirya zaɓe sahihi bisa adalci ai wannan suna jin tsoro ne domin ko ina da yakinin cewa jam'iyyar apc ce za ta kafa gwamnati mai zuwa idan har aka gudanar da zaɓe taron kaddamar da ɗan takarar na apc a sokoto wanda ya sami halartar shugaban jam'iyyar na ƙasa chief john oyegun da bola ahmed tinubu da ma gwamnonin jihohin kwara da edo ya mai da hankali ne akan halin da ƙasar ta najeriya take ciki na taɓarɓarewar al'amura abinda gwamnan jihar edo adams oshomole ya ce ya kai halin lahaula a yanzu zaɓe da za yi ba magana kai daga na ne abin da yake kasa yanzu shine wani ne zai ya yi aki gaskiya a gani cewa ko na taraka iya birci ya tashi baki tsoro a gani cewa soja na najeriya ba za su yi gudu ba in su gani masu boko haram a gani cewa an samu mutum da zai yi aiki ba ji tsoro a zuciya mu sai buhari gwamnan jihar sokoto aliyu magatakardawa mako ne ya gabatar da ɗan takarar gwamna aminu waziri da mataimakinsa yau rana ko babban ƙara allah godiya bai wa jama'a jihar sokoto godiya game da yadda aka kama ni aka so da kuma da gwamna da samu mutunsa aiko na yi har zuwa yau kuka ban dama in duba an binciko in zaɓa wanda ke da haƙƙi amana ka bayar da haƙƙi ba da Allah mu Allah ya bai ku da zaɓi ku dan ku bayan ku abin aminu sauri tambon Islam zaɓen ku zaɓe da wanda Allah ta zaɓa za ku amfani da shi. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto, Najeriya. Waye garin marashi har ke za a zabe waki. Ban taki gaskiya ba hili ni ka kariya. Kwalin kuriya na gwamna samun ka da muriya. Mamu da mijin Saratu mana. maka godiya an mariya da aisha barka da dawainiya yau ga sabon gani mu duba shi da jinkiri a ciki ta wuce da hancin ka ba gobiri shakar iska alhaji barkar ka da kokari girman kai ya hana a saya shi da kariya kwalin kuriya na gwamna samun ka da moriya mamu da mijin tsara